Abba don Allah kar ku yarda sun zo kwace Musayyib ne, ni kuma wallahi ba zan ba su ba. Abba bai ce komi bai kama hannunta suka shiga falon, don shi ma komai za a yi ba zai ba su Musayyib ba. Bayan an yi gaisuwar mutunci da tambayar rayuwa Abban ya ce, Allah dai ya sa lafiya. Lafiya lau Alhaji alkhairi ne ya kawo mu. Yaya ya ce wa Raihan ta maimaita abin da ta faɗa a gida. Tiryan tiryan ta zayyana komai. Dr. Ismail ma ya ɗora da nashi. salati su abba suka yi ta yi ita ko iman kuka da rus take yi tamkar ranta zai fita wallahi ko a mafarkinta ba ta taɓa kawo hakan a ranta ba yanzu dama mijinta bai sake ta ba aka raba su kai Allah ya raba mu da sharrin maƙiya dai bayan mai da zance abba ya ce ina neman wata alfarma a gun kumansir da Ismail har da ke mama suka amsa da to suna sauraron sa abba ya ce don Allah kar ku saki matanku ku bar su kawai haka Allah ya hukunta A razane Dr. Ismail yake kallon Abba. Abba ya ce alfarma na nema ina fata za ku yi mini. Mama ta ce shi kenan Alhaji insha Allahu ba za su sake su ba. Dr. Ismail ya yi wani murmushin mugunta. A zuciyarsa ya ce wallahi sai sun gwammace ina ma mun sake su don za su sha mamaki. Hmm. A nan kuma Dr. Ismail ya ce yana son su tafi da Iman yau. Ita ko ta fashe da kuka ta ce ba fa yau ba. Mama ta ce a kyale ta to har sanda ta shirya. Ai ba ma zai yiwu ba Ismail. Ka taba ganin an raba mutum da gidansu tashi ɗaya? Ka bar ta har sai sanda ta shirya. A'a Abba ya katse ta. sha Allahu nan da sati ɗaya ko kwana goma za ta dawo ta Shi ma na ce haka ne saboda shirye-shirye. Dr. Ismail ya ce Abba kar dai a saya wa Iman wasu kayan ɗaki tunda ba a kwaso waɗancan ba. sha Allahu a wannan karan ni zan yi komai. Iman kawai da musayyib nake bukata shikenan Ismail Allah ya yi muku albarka Iman tashi ta ta shige ta tana hawaye Dr. Ismail ya bi ta da kallo gado ta faɗa tana kuka wai ashe dakta ya ƙara aure bata sani ba dama ashe Raihan budurwarsa ce ya ɓoye mata kuka take sosai wallahi ba don kar iyayenta su ce ta raina su ba da babu inda za ta da ba za ta koma gidansa ba sai dai ya sake ta haka tai ta kuka zuciyarta na ƙuna saboda kishi sai yanzu ta gano canjin da ya yi mata Dr. Ismail kan ba don ya so ba ya bi su yaya suka tafi. Ya so a ce a yau aka ba shi iman suka tafi tare, amma ya zai yi, dole ne ya bi maganar manya. Haka iman tauna ɗaki tana kuka da musayyib ya je wajen ta makoro shi take yi. Ya fito yana kuka. Goggo ta ce lafiya na goggo. Antuma ce ta koro ni wai na ɓace mata da gani a nan. Jawo shi goggo ta jikinta tana share masa hawaye. Ka ga ishirinka yau antuma ba ta da lafiya ne. ka bar ta ta huta ka ji na goggo kai ya ɗaga alamar to yauwa na goggo abba ya fito daga ɗaki yana shirin fita a'a na goggo lafiya dai ko shi da mamansa ne ka san iman da zuciyar tsiya murmushi abban ya yi ya kama hannun musayib ka ga mu je ka raka ni anguwa tsalle musayib ya fara yi na murna suka fice shi da abba Goggo kuma ta nufi ɗakin Iman. Kwance take akan gado idan ta rufe amman hawaye suna ta zirara. Filan duk ya jike alamar ta daɗe tana kukan. Gwaggo ta girgiza kai tare da ƙarisawa inda Iman take. Bakin gadon ta zauna ta ɗago da kan Iman ta maida a kan cinyarta. Ba ta yi magana ba, amma tana shafa kan Iman. Tare da ɗan bayanta alamar lallashi. Sun kai tsawon minti sha biyar a haka har Iman ta yi shiru. Sai dai ajiyar zuciya da take saukewa a hankali. Gwaggo ta ce, Haba Iman, me kuma abin kuka? Mu da abin farin ciki ya riska. Kin san ko yanda muke farin ciki ni da abbanku? Ko ba ki son komawa ne? Da sauri Iman ta gyaɗa kai. In mm, to saboda me? Gwaggo ya farga ya ƙara aure. Gwaggo ta yi murmushi yau Iman dan Ismail ya ƙara aure shine ba za ki koma ba? Kowa ba da halinsa zai zauna ba a gidan. Kar ki manta ba yana da hurumin auren mata hudu Ni fa gwaggo ba wai ina nufin haka ba ne wallahi ina tsoron abin da zai je ya dawo. Tun kafin ta zo gidan suka iya fidda ni balle yanzu tana cikin gidan a matsayin matarsa. Goggo ta ce, haka ne Iman, ni dai abin da nake so da ke ki zama mai yawan addu'a da neman kariyar Ubangiji. Ki ɗauka abin da ya faru a baya yana cikin ƙaddararki. Jiyanki ta wuce, yanzu gobenki za ki tunkara. Fata na ki yi nasara a gobenki da jibinki, amma ta yaya? Ta sanadin haƙuri da yawan juriya a kan lamarin rayuwa. Idan kika rage kyautatawa da biyayya tsafta tattalin mijinki da 'yan uwansa ina mai tabbatar miki ke ce mai nasara insha Allahu. Isma'il yana son ki. Kar ki manta a sanadin rashin ki ya kamu da ciwo mai ban tsoro. Dan Allah ina roƙon ki kar ki mai da hannun agogo baya. Na sanar da ƴar uwarki tana ta murna ita da mijinta. Mu ma ga muna cikin farin ciki. Haka family ɗin Isma'il suna cikin farin ciki. Me zai sa ke ba za ki kasance a farin ciki ba? Ke ba kya buƙatar farin cikin mu ne? Ko ba ki so mu sai raye a gidansa cikin ƴan uwansa? Wannan yawon da ake da shi ba shi da wani fa'ida. Ina buƙata Goggo, Iman ta faɗa tana share hawayen Yau Yawwa 'yar albarka, to ki kwantar min da hankalin ki kinji Ki zama mai tawakkali a rayuwa, ke fa yanzu uwa ce. Idan kina saurin karaya a rayuwa ya za a yi ki ƙarfafa ma Musayyib gwiwa shi kuma. Ki nutsu ki ci gaba da walwalarki. Kin ga nan da kwana goma abban ya ce za ki koma. To ya kamata mu fara shirye-shirye don yanzu ba ke kaɗai ba ce ba. Ita dai Iman bata ce komai ba sai kai da ta ɗaga wa Goggo alamar co. haka gwaggo ta yi mata kalamai masu daɗi har ta saki jikinta su dakta ismail ko suna zuwa gida ya nufi ɓangaren sa raihan ma dai ganin kowa ya nufi nasa ɓangaren ya sa ita ma jiki a sanya ya ta bi bayan dakta ismail a falo ta iske shi zaune saman doguwar kujera ya jingina bayansa da kujera kan sa sama idanuwansa a lamshe sai faman murmushi yake yi ta yi tsaye tana kallon sa ji take wani bala'in son sai na ƙara ratsa mata jikinta tamkar ta je ta rungume shi haka take ji amma babu dama. Gwiwa a saɓule ta je gabansa ta durƙusa. Muryar tana rawa ta ce, Ya Isma'il. Yana jin ta ya shiru, amma ya daina murmushin da yake yi. Ta kuma faɗin Maiwan. A kufule ya ɗago ya ce, A'a, ah, uban Maiwan. Ya nuna ta da ɗan yatsa. Ke ki shiga hankalinki wallahi. Idan kika ƙara kirana da wannan sunan sai jikinki ya yi tsami. kuma tun wurki bace min da gani kafin na ɓaɓɓalla ki na ɓalla banza. Da sauri ta miƙe ta bar falon ta shige ɗaki tana hawaye. Ya raka ta da wata uwar harara. Yana tsaki ai ba ma kuka ba yarinya sai nan gaba. Sai kin ce ina ma sakin ki na yafi miki alkhairi. Ya mai da kansa ya kwantar. Kiran Dr. Nabil ne ya shigo wayarsa. Ya daga suka gaisa. Ismail ya jikin. Da sauki ɗan uwa wai ka san me ya faru kuwa? A'a sai ka faɗa cewar Dr. Nabil. labarin duk abin da ya faru ya bashi. Al'ajabi da mamaki suka cika zuciyar Nabil. Ya ce lallai na yarda kaidin mata mata ya fi na shaiɗan. Irin wannan ƙulli haka. Amma me yasa abban Iman ya hana ka sakin banza? Ai daga ita har yayarta sun sun cancanci saki wallahi. Hmm, kar ka damu Nabil. Wallahi sai sun gwammace mun sake su da zamansa a tare da mu. Ni kadai na san abin da nake shirya musu. Za su ci ubansu ne ai, kai dai za ka sha labari. Nan da kwana goma Iman za ta dawo, ka saurari zuwa na gobe idan Allah ya kai mu. To shi kenan Allah ya kai mu goben sai ka zo. Ni ma zan leƙa gidansa Hafsa ne, wallahi har na yi kewarta. In mutumi na kai ma fa ka shiga da yawa. Dariya da Sanabil ya yi, ba ma ka san na shiga ba sai Hafsa ta zo gidana. To Allah ya kai mu lokacin. Ai gara aurar da kai mu huta da ta zurancinka. Aha zan rama isai Iman ta dawo. za dai ka rame na Hafsat. Wayar suka yanke kowa yana dariya. Bayan kwana uku, Dr. Nabil ya ba ma Zuzu labari don haka ta zo har gida ta ƙara jin bayani. Ta yi farin ciki ta kuma yi bakin cikin auren Rehan da Dr. Ismail ya yi. Amma za ta bar gidan ne da kafar ta wallahi. Zuzu ta ba ma Umma labari. Lamarin ya girgiza Umma sosai. Kuma ta ɗau aniyar gyara Iman don jinta take kamar Zuzu. Har gida ta je ta roƙi goggo da Abba suka ba ta Iman ta taho da ita. ɗaki guda aka ware mata, gyara na rikita gais ake mata, ba ta fita ko ƙofar ɗaki, duk abin da take bukata zuzu take mata. Hmm, masu karatu kun ga koyan da Iman ta koma, abin sai wanda ya gani. Dole ne fa mace ta rikice balle namiji. To a ɓangaren Dr. Ismail ma fa gyara sosai ake wa ɓangarensa, don yayansa ya ce shi ne ya cancanta yayi komai. Allah sarki yaya, da ana samun yayye da ƙanne irin ku da ba za su yi kuka ba. Gaba ɗaya gidan an sake yi masa fenti tamkar za a kawo sabuwar amarya. Raihan da Anta suna ta kallon ikon Allah. Suna cikin tashin hankali kam, dan yanzu babu mai kula su a gidan. Sun zama tamkar mujiyoyi. Yaya ma da yake mutum ne mai zuciya har yau bai ce wa Anta komai ba, amma fa ya daina shiga ɗakinta. Ba ya amsa gaisuwarta, ko kallo bata ishe shi ba. Dama ya gaji da mugun halinta. Idan ya shiga ɓangaren sai ya ganta a falo zaune ɗauke kai yake kamar bai ganta ba. Idan ta shiga ɗakin sai ya koro ta. Suna zaune ita da Raihan sun zabga tagumi. Raihan ta share hawayen da suka cika mata idanu. Anti yanzu ya kike ganin za mu yi? Ni fa wallahi har yanzu ina son ya Ismail. Gashi yanzu ya ce ko shigowa ya gani a falo wallahi sai na gane kurena. Kina ganin yanzu an daina cin abinci da mu. Babu mai yi mana magana a gidan nan. Anti, kin saka mu a matsala mun shiga uku mu kam mun zama mujiyoyi anti ta ce hun rehan kenan ni faɗa zu marwan mari na yi wallahi mari fa kika ce marwan ɗin wallahi kuwa rehan kuma babu damar ramawa ba daina ɗau wani mataki ni fa so nake kawai mansur ya sake ni kai anti ki daina maganar fatan saki wallahi ƙila nan gaba su haƙura kin san dai zaman sokoto ɗin ba wani daɗi ba ne ko abincin arziki babu Ni ma abin da nake hangowa kenan Rehan, shi yasa sa ɗazu na ƙyale Marwan. Mu ci gaba da haƙuri akan duk abin da za mu gani wata rana sai labari ai. Shi kenan Allah ya bamu juriya. Marwan ya sanar da Diza komai don haka ta ƙaga da su gama exam ta taho gida. Ita kadai ta san muguntar da ta shirya wa ƙananan 'yan iskan nan. Gashi ta kira wayar su Iman a gashe. Don haka ta haƙura ta bar komai sai ta zo gidan. Iman kam tana jin gyara wajen umman su Zuzu. Anti Salma tana aikawa da nata a gefe. Ita ma dai Goggo tana ba da gudunmawar sirrinsu na manya. Zuzu da Iman ma suna ‘yar tasu fasahar da suka sani. Shi hankalinsa ma a tashe yake, don sai kiran wayar ta yake a kashe. A rikice ya zo gidan su Gwaggo ta ce ai ba ta nan. Ɗaukar Musaibiye suka yi nufi gidan Anti Salma, nan ma aka ce masa ba ta nan. Anti please, kar ku haukatar da ni don Allah tana ina. A'a ƙanina ba za ka ce ba Iman sun yi tafiya da Hafsat amma insha Allahu za su dawo nan da kwana hudu. Anti nan da kwana hudu fa kika ce ran da Iman za ta koma gidana. Haka ne insha Allahu. Kai Dr. Ismail ya dafe yana faɗin wayyo ni Allah na. Anti tai dariya to kwana hudu ai kamar yau ne insha Allahu. Daga nan ba kayarka za a maida maka ba. Dariya ya yi mutu ya kai abokina kada fa ka yi mana kuka wallahi. Irin wannan damuwa haka idan sako ne kawo na bata. Dakta Ismail ya harare su aina ma lura har da kai aka kulla ɓoye ta. Haha yanzu kuma kaina za ka dawo? To ba za dai mu bayar ba sai nan da kwana huɗu. Tashi Dakta Ismail ya yi sabu musayyo da ya yi barci a kafaɗa. Ai shi kenan zan rama ni ma na bar ku lafiya. Dariya sosai Anti Salma ta yi da Yaya Majid. Shi ma fita yana dariya. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau ne wa'adi ya cika. Tun da sassafe aka dawo da Iman gidansu. Goggo sai latsa jikin Iman take yi cike da mamaki. Iman kin canza mi umman Hafsa ɗin ta rinƙa baki ne haka. Kai Allah ya saka wannan baiwa da alkhairi. Allah ya sa muna da rabon ganin bikin Hafsa haka. Na ce amin goggo. Duk da dakta ya ce kar a kai ta da komai sai da aka ƙara siya mata kayan kicin na gani na faɗa. Ga ɗankuna sababbi cike da akwati da Anta Salma da Yaya Majid suka yi mata. Umman su Zuzu ta haɗa mata turaruka masu sirrin ƙamshi na jiki da na ɗaki. Ga na kaya, kai lamarin fa sai godiya. Ƙarfe takwas na dare kowa ya gama shiri za a kai Iman. Gayya ce guda 'yan rakiya don matan anguwar da yawa sun shigo don rakiya abin kamar wasa. Zuzu da ke kusa da Iman zaune sun gama waya da rifa sun ba ta labarin komai tana ta murna. Kira ya shigo wayar Zuzu. Ta kalli wayar tana murmushi. Ɗan ringin na musamman ta saka masa. Ita dai Iman sai binta take da kallo. Ƙarfe takwas kowa ya gama shiri za a kai Iman. Gayya ce guda 'yan rakiya. Don matan anguwar da yawa sun shigo don rakiya abin kamar wasa. Zuzu da ke kusa da Iman zaune sun gama waya da Rifat. Sun ba ta labarin komai tana ta murna. Kira ya shigo wayar Zuzu. Ta kalli wayar tana murmushi. Don ringin na musamman ta saka masa. Ita dai Iman sai binta take da kallo kawai. Ga zuciyarta tab da fargaba. Assalamu gimbiya gimbiyata. Wa alaikas salam sarkina. Dr. Nabil ya yi murmushi tamkar yana gabanta. Na gode sosai da samun sarauta. Amma har yau ba ku maida mana amaryar mu ba ne? Tab'ai wannan amaryar ta gaske ce sai kun zo da mota ma 'yan rikiya fal gida. Kai haba, Allah kuwa. Ku saurare mu ga munan zuwa. Kafin ta ce wani abu ya yanke wayar. Iman ta ce kar ya ɗauka gaske ne sisi. Oh, ke da wasa kika ɗauka? Kina ganin idan ba su zo ba sai dai wasu mutanen su hau keke na fa. Iman eh, ta taɓa baki. Ke ni fa da za a fasa zan yi murna. Dariya sosai zuzu take yi. Haba 'yan mata, babu fashi yau sai mun kai ki. A ƙirjin dadin Musayyib za ki yi barci. Duka Iman ta kai mata ta kauce tana dariya. Wallahi Hafsi ke 'yar iska ce. Amma Dr. Nabil zai mana maganin ki. Kamar yadda ya Usman ya maganin Rifat. Zozo ta miƙe tana faɗin ashe za a daɗe ba a yi maganin nawa ba. Sallamar Anti Salma ce ta katsa Zuzu. Ta miƙa wa Iman kaya kin ga tashi ki shirya Abba sai faɗa yake yi. Iman ta karɓa tana turo baki haba ni kam na ga ta kaina yau. Baki ga ta kanki ba ma sai an jima Anti Salma ta faɗa tana fita. Dariya Zuzu ta saka har da yi wa Iman gwalo. Gaskiya ne antinmu sai an jima za ta ga ta kanta. Iman ta miƙe ta nufi Zuzu. Ita kuma ta fita da gudu zan kama ki ne ai. Zuzu ta ƙarasa inda Anti Salma take, sai kunnen ta ta gwargwaɗa mata magana. Anti Salma ta yi dariya, da gaske Hafsat, wallahi ko Anti suna ƙofar gida. Hannu Anti ta bata suka taɓa, shi yasa nake son ku ‘yan ƙannena kanku akwai kawo haske. Zuzu ta yi dariya, Anti ai gara mu je musu a shirye, su tabbatar wa makiya da gaske muke yi. Taɓawa suka sake yi. Allah ya yi miki albarka ƙanwata ya kai mu naki da Dr. Nabiyin. Da sauri Zuzu ta fita tana dariya, don su ummanta suna gurin. Ita ma ta zo za a raka Iman da ita. Anti Salma ta ce, to jama'a ga motoci an kawo ya kamata mu yi harama. Kowa ya miƙe aka yi waje. Anti Salma ta shiga ta tarar Zuzu ta gama ɗaura wa Iman kwali. Kwalliya sosai Zuzu ta mata duk da bata so amma Zuzu ta dage sai da ta yi mata. Ta yi kyau kamar wata aljana. Kamar wasa sai ga Iman tana rabzar kuka. Gwaggwama kukan take yi. A haka dai aka lallaɓa aka yi waje da Iman. Dr. rabil ya kalli Dr. Ismail da ke cikin mota zaune. baya so a gansa ya ce, Alhaji Ayyo ka ɗauka sabuwar amarya za a kai maka. Murmushi Dr. Ismail ya shafa sumar kansa da ta sha aski da gyaran fuska. Oh, kai dami ka ɗauka za a kai min. To kama bar wani tunani amarya gal a leda za a kai min. Nabil ya yi dariya. Cikin musayib kuma a ruwa ta sha ko? ya ya bashi a kai. To ɗan sa ido ko ma ya aka yi ina ruwanka. Kafin Dr. Nabil ya yi magana su Zuzu suka iso riƙe da hannun Iman da ke tashar shekar kuka. Nabil ya buɗe musu suka shiga. Shi ma ya shiga ya tada motar. Shiru Dr. Ismail ya dan baya so a gane da shi aka zo. Amma tuni ƙamshin turarensa ya cika wa Iman hanci. Bata kawo yana motar ba, a motar motarsa ce. Shi ya sa turaren ya kama motar. Har lokacin shashshekar kukanta take yi. Dr. Nabil ne gaba, mota biyar ta 'yan rakiya suna bin su a baya. Tunda suka shiga cikin gidan suke rangada guda kamar an kawo sabuwar amarya, amma gidan cike yake da makwabta don tarba, musamman Mama da Mam suka shirya musu. Yau ma tarihi ya maimaita kansa. Sai da aka fara gaita ɓangaren Mama, Mama ta runguma Iman tana hawayen daɗi, ita ma Iman kukan take yi. An danƙa amanar Iman a hannun Mama a karo na biyu. Wannan karan ma Mama ta karɓi amanna tare da addu'ar fatan alkhairi ga Iman, sannan ta ba da kyauta a ba ma Iman wacce babu wanda ya san ko meye a ciki. Ɗaukar ta aka yi daga nan har ɓangaren su Mom. Ita ma dai amanar Iman aka ba ta ita da Yaya, su ma sun karɓa. Sa'anta dai an zama 'yan kallo baƙin ciki farin su, sai dai babu damar ko da tari ne mai ƙarfi. Daga nan ɓangaren ta aka kai ta. To fa ana ta kallo ya koma sama. Jar uban can kai, kai masu karatu, kun ga wani sabon sanin gyara da aka yi wa ɓangaren kuwa? na ba ku dama ku tambayi Zuzu labarin tsaruwar da ɓangaren ya yi. 'Yan rakiya suna ta tofa albarkacin bakinsu, har tsakiyar gadon ta aka kai ta. Gado ne na alfarma mai misalta muku tsaruwarsa sai zuzu da suka kasance amura ƙirjin biki. Bayan 'yar nasiha da aka ƙara yi wa Iman, 'yan rakiya suka yi waje. Umman su Zunzu kawai aka bari a ɗakin da anti Salma. Umma ta koro Zuzu waje, fitowa ta yi tana zumbura baki. Mu ma dai an kusa daina korar mu idan za a yi wan gazance. Shi ya sa Zahra Bukar ta ce ba ta zuwa rakiyar amarya da manya. Ashe da gaskiyarta, tana tsaye tana ƙunƙune da Tanabil ya iso gare ta. Hum wannan baya jin kunyar gamo da Umma ne. Abubuwan su Umma suka ba wa Iman, wasu ma suna ɗakin ta shiga bayi ta amfani da su. Aka ba ta wasu ta sha. sannan suka fito. Ita kuma ta ja filo ta rungume tana kuka. Allah ya sa musayib ya zo yanzu, dan ita rabanta da shi tun kafin ta je gidan su Zuzu. Yau da ta dawo aka ce yana nan gidan. Bayan kamar minti sha biyar gidan ya tsit, kowa ya kama gabansa. Ta so Zuzu ta shigo su ƙara yin magana amma Umma ta kora har karfe goma Dr. Ismail bai shigo ba, ita kan bata daina kukan ba, don ita a zatanta yana wajen Raihan, da ta yi shiru ta kalli agogo sai ta ƙara fashewa da kuka. Dr. Ismail kam yana ɗakin sa ya ma irin murnar da zai yi, Ta ya yi wanka ya shiga gyara gyara can goge can tamkar wani mace, ya rasa kayan barcin da zai sa. Can dai idon sai ya tsaya akan wasu fararen kayan barci masu taushi, wando ne iya gwiwa, da riga mai buɗaɗɗen ƙirji. ya baza turare na ɗaukar hankali. Ledar da Dr. Nabil ya ba basa ya ɗauka ya nufi ɗakin Iman. Wasu hawaye suka wanke kumatun rehan da ke bakin ƙofa tana kallon sa. Ta koma cikin ta da gudu tana kuka. Shi kam dama bai san tana yi ba. Ya tura ƙofar Iman a hankali ya shiga. Bakin sa ɗauke da sallama. Wani ƙamshin daɗi ne ya bugi hancinsa. Ya shaƙa ya limshe idanuwansa. A hankali ya buɗe ya sauke su akan Iman da ke kwance tana kuka. Don shigowarsa sai ta ƙara jin sabon kuka. Cikin takun natsuwa ya ƙara sa gaban gadon ya ajiye ledar a ƙasa. Sannan ya haye saman gadon shi ma. Gabanta ya je ya kwanta yana fuskantar ta. Da sauri ta miƙe zaune tana hararsa. Wani murmushin gefen baki ya saki. Wanda ya kashe zuciyar Iman. Ta yi saurin dukar da kanta ƙasa don murmushinsa ya tsayar da hawayenta cak. Hannunta ya kamo ya rintse a nasa. Amincin Allah ya tabbata a gare ki matata. Bata ta tanka shi ba sai ma ƙoƙarin zare hannunta take yi, bai ba ta damar hakan ba. Ya kuma damƙe hannunta sosai wanda yake jin sa kamar auduga don laushi. Muryar Iman can ƙasa ta ce ina Musayyib. Murmushi ya ƙara yi mata ya ce, lallanta ya masa kyau sosai. Muryar sa cike da salo ya ce ga dai dadin Musayyib a tare da ke. Musayyib kuma yana wajen mam ɗin Diza. Shiru ta babu amsa, yatsunsa biyu ya sa ya ɗago haɓarta, sai kawai ta matso hawaye. Ya ɗan rantsa ido ya buɗe a hankali ya ce, har yau baki bar kukar rabuwa da su Goggon ba ne? Ya kamata ki yi shiru haka nan tun a mota kike kuka fa. Ai kamar ya zuga ta sai ma ta fashe masa da kuka. Jawo ce ya rungume ya lalallashi. Matata Filis ya isa haka. In ko baki yi shiru ba ni ma zan fara yi miki kukan, ya faɗa yana ɗago fuskarta. Yanda ya yamutsa fuska kamar yaro sai ya bata dariya. ta murmusa, shi ma ya saki lallausan murmushi yana kallonta. Matsawa sai baya tana turo baki gaba, ya gyara zamansa. Wai ni gudu na ma ake yi kenan. Dukar da kai Iman ta tana wasa da zoben hannunta. Ya kuma matsowa dab da ita ta matsa baya. Ya matso ta matsa saka dangane da jikin gado. Murmushi ya ce to mun zo ƙarshe sai yaya kuma. Kallonsa ta yi da raunannun idanuwanta da ta sha kuka ta ce, sai na bar maka ɗakin. hahahaha duk inda kika je yau zan bi ki ne ai. Miƙewa ta da nufin barin gadon ya jawo da ta faɗo jikinsa. Zobe ya mata da hannunsa ya rungume ta tsam a jikinsa. Ta fara mutsu-mutsun ƙwace kanta ya kuma matse ta. Cikin kunnenta ya ce, yau fa babu wata hanyar ku fita don maƙogwaro na a bushe yake da ƙishirwa. Ta ɗan kalli fuskarsa a karo na farko, wani sheƙin angwanci ta ga fuskarsa tana yi. Ta kawar da kanta daga kallonsa. Ji ta zuciyarta tana wani zafi. saboda kishi. A ranta ta ce namiji munafuki. Ya lura da canjin fuskarta, ya sumbaci wuyanta da ke wani tashin kamshi mai rikita shi. Matata ba ki yarda da maganata ba ne? Baki ta taɓe tana ƙoƙarin tashi. Ya zan yi na yarda bayan kai ma ka san ba haka ba ne? Har ma mai amarya ya yi ƙishirwa, hannunta ya riko don har ta miƙe daga jikinsa. Ta kawar da fuskar ta da ta jiƙe da hawaye. Dawo da ita ya yi saman cinyar sai jiyo da fuskarta suna fuskantar juna. Sai ta rintsa ido tana ƙara zubo da hawaye. A ransa ya ce kishi. A fili kuma sai ya huro iska daga bakinsa. Yana hura mata a kan idonta. Nan take hawayen suka tsaya. Kafin ta buɗe ido ya haɗa bakinsa mai cike da ƙamshi da nata. Sannan ya mata kyakkyawar runguma wadda babu maganar kwacewa. Sun kai tsawon minti sha takwas a haka sannan ya zara bakinsa sa jajir, ya rungume ta tsam yana hawayen farin ciki, ita ma kukan take danci take zuciyarta na faman bugawa da ƙarfi. Hannu ta saka saitin zuciyar tasa ta danne wai ko za ta daina jin bugun. A hankali ya ɗago ta yana murmushi, ta cire hannunta daga ƙirjinsa, ya kama hannun nata ya maida a ƙirjinsa. Kar ki cire matata, kusantowar ki gare ni ya sa zuciyata ta canza salon bugu a yau. Ji nake tamkar za ta faso ƙirjina ta fito. Ina son ki da yawa matata. Ba zan iya yafe ma waɗanda suka raba mu ba har tsawon shekara hudu da rabi. Dole ne su fuskanci hukunci da horo mai tsanani. Lallausan hannunta ta saka ta rufe masa baki. Ta yunkura a hankali ta tashi zaune sosai a kan cinyarsa. Share masa hawayen ta shiga yi. Yayin da ita ma irin take zubar hawayen. Tana son dakta Ismail sosai. Shi yasa ba za ta iya jure ganin saukar hawayensa ba. shi kam ai sai ya ƙame kam Ashe har yanzu iman ɗinsa tana son sa? Muryar ta cike da taushi ta ce, Kar ka damu zuciyata, mu yarda da ƙaddara ba na son zubar hawayenka. Ka ɗauka muke da nasara tun da gani na dawo a gare ka. Iman taka ce kai kaɗai kuma zan ci gaba da kasancewa taka har a aljanna insha Allahu rabbi. Wata sassanyar ajiyar zuciya ya sauke a hankali, ya kuma runguma Iman tare da nuna mata wani sabon salon soyayya na musamman mai tsadar gaske. Hun. so makaho ne. Ganin zai wuce gaba ya sa ta rike hannunsa, duk jikinta ya yi sanyi lakwas Ya tsira mata rannannun idanuwansa waɗanda suka ƙanƙance. Muryarsa a sarƙe ya ce, tashi mu yi sallar godiya ga Ubangijin talikai. Tsoro ne ya shiga Iman da ta tuno da daren farkon su ta sha wahala. Nan ta ta kanta ya kawo mata haske. Ta yi ƙasa da ido tana kare wa ƙirjinsa kallo. Muryarta da ɗan rawa ta ce, ni fa ina danja, ban gane kina danja ba. Tusa kanta ta yi a sa cike da kunyar abin da za ta faɗa. Muryar ta can ƙasa ta ce, ina fashin sallah. Shiru ya na ‘yan sakwanni. Lalle dan jakam, gaskiya kika faɗa dan an ɓata da shu. Da ya daɗe yana shiryawa. Jin ya yi shiru ya sa ta ɗan ɗago don ta ga lafiya. Murmushi ya sakar mata wanda take da tabbacin iyakarsa fuska. Ta mai da kanta tana gintsa dariya. Dan ya bata dariya wallahi. Ta ce ya na ji ka yi shiru. Manne ta yi sosai da jikinsa a cikin kunnenta ya raɗa mata wani abu. wanda ni ma ban ji ba. Ƙara cusa kanta ta yi tana wata irin dariya mai cike da amo. Shi kam sai ta ƙara narkar da shi, gudun kar a yi abin kunya ya sa shi ɗago ta. Matata dariya kike min ko? Zan rama ne ai, tashi ki ci abinci. Tashi ta yi zaune tana kau da kai. Ni fa ba dariya nake maka ba. To me kike yi? Babu komai. Shi kenan za mu haɗe ne ai. Da kansa ya ba ta naman gasasshiyar kaza mai daɗi. suka ci suka ƙoshi suka ɗora da sassanyen fresh milk. To jama'a saboda wannan ƙwalelan kazar da aka yi min da wannan fresh milk ɗin ana wannan uban zafin nima zan dakata.